that Godwin N. Obaseki of PDP, having satisfied the requirement of the law in meeting the 25 percent in two-thirds of the local government areas in the state, and having a margin of lead higher than the council vote is hereby declared the winner and returned elected. Babban jami'in tattara sakamakon zaben kujerar gwamna a jihar Edo kenan ke bayyana yadda ta kaya a zaben kujerar gwamna inda gwamna Guden Obaseki ya samu nasara da ƙuri'a dubu ɗari uku da bakwai da ɗari tara da hamsin da biyar yayin da abokin takararsa Fasto Eze Iyamu na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'a dubu ɗari biyu da ashirin da uku da ɗari shida da goma sha tara bayan da ya bayyana sakamakon zaben 'yan jihar ta Edo sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da nasarar da gwamna Gudin Obaseki ya samu kamar haka. My name is Monday. i happy for this obasaki election because Osomole, he want to betray this man. Wannan yana cewa ne sunana Monday ya ce ina cike da farin ciki dangane da nasarar da gwamna Obaseki ya samu sa'annan kuma Oshomole ya so ya kassara jihar ta Edo. To amma muna godiya ga Allah da ya kawo muna ƙarshen wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali saboda haka ina cike da farin ciki sosai ita kuwa wannan 'yar jihar Edo ce ta ce. Yes, I'm happy for the election because it's very peaceful, no wahala. We thank God, the policemen. Tana cewa ne ina murna da wannan zaɓe da ɗan takararmu ya samu nasara saboda babu tashin hankali sannan kuma babu wata matsala muna godiya ga mabuwayi muna kuma jinjinawa hukumomin tsaro na sojoji da 'yan sanda shi kuwa wannan ya ce. We thank God for the election where Edo for Edo State because the way where the election take they go, the elections go successful, and we thank God our candidate Obaseke he win the election. Yana cewa ne muna godiya game da zaben da aka yi a jihar Edo lamun lafiya domin yadda aka tafiyar da ayyukan zaɓe abin ya yi kyau matuka muna godiya ga Allah sosai da ɗan takararmu Gudin Obaseki da ya samu nasara a wannan zaɓe kuma muna kira gare shi da ya gudanar da ayyukan raya ƙasa. Muhammad Kasa Zance. Gaskiya muna farin ciki sosai. Mun ba mu rarraba kuɗi a wajen zaɓe ba. Ba mu raba naira biyar ba. Sunana Usman Aliyu. Na ji daɗi a zaɓe wani ayi. Dama ni na san cewa sai ya sake dawo. Duk wuri wani mutane suke masa. Su ma dai 'yan jam'iyyar ta APC a jihar ta Edo da suka sha kaye a wannan zaɓe na kujerar gwamna ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin. Sunana Alhaji Muhammadu Fanga Tumatur Market. Dan jam'iyyar APC a nan Edo State. Dangane da sakamakon zaɓe shi ɗan siyasa ai ya san haɗuwa ya san tashi saboda haka ni wannan zaɓe alhamdulillah tunda an yi shi an gama lafiya sunana Khalid Umar bangaren APC to mu martanin mu dai mun faɗa ma sauran jama'an da muka tare da su cewa komai na Allah ne orafin da aka gare mu mun ga wurare da dama wanda ya zama to mu ba ai muna adalci ba wani mai sa ido da ya kula da yadda zaben ya gudana ga abin da yake cewa sunana comrade Zubair Ladan wakilin Citizens Rights for Leadership and Peace a wannan zaɓe zaɓe tabbaci ne na 'yanci saboda duk wanda yake aikin zaɓe a wannan zaɓen da aka gudanar ya zazzaga zai ga cewa mutane an fito. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga birnin Benin, jihar Edo, Najeriya.